Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar har 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun da jama'a galibi 'yan Afirka matasa ke kwarara ne zuwa kasashen Turai domin neman sauyin rayuwa. Hukumar da matafiya kasashen Turai musamman waɗanda suke bi ta Libya domin shiga kasashen Turai ta ɓarau ne haya ya jefa da daman su cikin halin oni yasu. Na kwana-kwanan nan ko shine wanda aka rika kama su ana cinikin su tamkar bayi kuma galibin matasan nan daga kasashen Afirka kasashen su na ƙarƙashin mulkin demokradiyya ne. wanda ake cewa mulki ne da ke samar da ayyukan yi kenan za a ce demokuraɗiyyar waɗannan ƙasashe sun kasa kenan ko ko me ke faruwa domin yawancin waɗanda aka yi ta nunawa a kafofin sadarwa na zamani har yasa ƙasashen su hubbasan karɓo su waɗannan ƙasashen dai sun haɗa da Nijar, Najeriya, Chadi, Kamaru, Ghana da sauransu wannan ya sa muka nemi jin ta bakin wasu fitattu cikin waɗannan ƙasashen ko me ke sa hakan Asmanu Muhammadu a Nijar ya shaida wa Sulaiman Mumunu Barma cewa ba komi ke sa matasa barin kasashen su ba illa kwaɗayi da haɗama. Ni a gani na abin da ke kawo wannan ba wani abu bane ba kwaɗayi ne na ina da aboki da yake horan shi ko yake itali yana da kuɗi ya aiko motoci masu tsada ko ya gina gida nan ƙara in bar aiki nan gida in tahi can ka ji abin da ke kawo wa wannan tururi na tahiya kasashen turawa amma wasu na cewa talauci ne ke sawa matasan afirka suna kwarara zuwa turai a ba gaskiya ba ne ni na imani da ba talauci ba tun tunda in kamar talauci ne da ba yau aka fara ba in ka ɗauka misali kasanmu tun kake a samu independent tun kake a samu yanci matasan kasanmu suna taya kasashen washe za ka iska ɗan ƙasar Nijar musamman dan jiha ta ni ɗan jiha ta wani akwai mutanen mu da yau suna da shekara da ta kai sattin cana wani lokaci kunci ya tafi yana shugaban ƙasa ya iske wani ba'adari a cana da ya tafi wurin diga kenan ba zan talauci ba ne lokacin nan kaga ba masu kuɗi akwai ba amma akwai abinci kuma akwai gonaki na noma na gaya maka al'ada ce wadda matasa waɗanda su karatu ba yanzu kuma matasa waɗanda suka karatu na gaya maka wasu suna aikin kansu kuma kowa na gana daidai abin da mutane ka samu daidai gulgudu amma mutane kwaɗayin ƙoƙari nika nima in sai babban mota ko in yi babban gida kuɗi yanzu sun ɓata mutane matasa sun ɓace mutane kuɗi suke so to kuɗi kuma sai ana ganin yalla in ka turai in ka samu jika ɗari na turai nan kamar miliyan uku ne ko hudu ka gani kenan wannan kokowa ce sannan nace maka idan abokansu waɗanda an ahe mu gari guda da kai ko mun yi lakwal tare kana waje kasashen turai kenan da sauri ka gina gidaje sai ka ga sun mutane sun bar aiki sun ci zuwa ne wurin nan akasarin kasashen afirka na karkashin tafarkin demokradiyya wanda kuma tsarin mulki ne wanda ya tanadi dukkan wasu abubuwa da ya kamata a inganta rayuwar al'umma sai gashi kuma ana cikin demokradiyyar nan eh, matasan afirka ba sa iya zama gida saboda kuncin rayuwa kamar yadda suke kokawa galibi shin demokradiyyar afirka tana da rauni kenan har yanzu diba akwai kasashen turai ma akwai wanda ke hitowa daga kasa wata kasa zuwa wata kasa a turai ma akwai wanda ke ta daga kasa wata kasa ta amerika ta ti wata kasa amerika saboda ina gaya maka da cewa wannan abubuwa sai dai allah ka sauki yanzu duk matsala me yasa aka gane ta yanzu aka ga kamar matasan kasashen afirka suna son su ta kasashen turai don su nemo kuɗi ko su ai inda tsakanin mu na kasar Afirka ai babu wani tashi hankali amma abin da ke faruwa har yasa aka ga abin bayyane kowa ya gani rashin babu ƙasa Libya sadda kadafi yake da rai 'yan ƙasa ya san mu dubbai miliyoyi a can suna aiki kuma suna samun kuɗi to yanzu babu ƙasa inda babu ƙasa inda babu shugaban ƙasa ƙasa ce kowa da mutanen da mutanen shi kowane da bangaren da ke iko ga abin da ya kawo wannan abun an ka ganshi waje aka cece ku ce bisan shi tunda inda ya zan babu shugaban kasa babu mace mai tsawatawa dole in ka samu mutum kamar da shi bawanka in ana kuntatawa afirka ba ko wace ƙasa aka kuntatawa kakkamanta da lokacin da aka yi mulki irin na kama karya irin mulkin sojoji wanda ba ka magana ko in kai magana a kashe a ƙasashen afirka yan kasa ya san mu ba su yi gudu ba suka bar ƙasa sai a kamar kuwa sadau zakari ya shaidawa muhammad awal garba ne cewa ba laifin kowa ba ne sai na shugabannin nahiyar afirka da suka kasa wa matasa abin yi har sa suke kwaɗayin zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa mana awal abin da zan iya gaya maka shine idan matasa na fita ƙasar su je wasu ƙasashe musamman na turawa saboda neman rayuwa mai inganci dole ne su fita dole ne saboda shugabanninmu na nahiyar afirka ba sa iya kokarin su na ganin cewa matasa sun samu aikin yi matasa na nan da dama masu zaman masu zaman kashe wando ba su da abin yi sai zama da cewa sun shiga wasu aiki da ba daidai ba ne musamman sata fashi da shauransu amma kuma fitan aje a nema yana da kyau amma idan an nema ka samu ya kamata a dawo gari bayan an dawo gari yanzu a zo a kafa wato kamfani saboda matasan da suke nan a zaune a nan kasa su masu su aiki a wani shashi tafiya hakan nan zama shekara goma shekara biyar ba zo an kafa wani abu ta musamman a ƙasarsa ba gaskiya ba daidai ba ne ni ina jawo hankalin shugabannin ƙasashen nahiyar afirka saboda sun fito yanzu da kwasa kwarkwatan su sun nuna damuwar su suna bakin cikin su game da abin da ke faruwa a ƙasar libya su ne suka haddasa wannan su ne mafarin wannan al'amarin su ne suka fara kamata yi su wato su zauna su yi tunani yanzu ali misali shugaban kasa kamaru ya tura jirage sama da biyu na kwaso 'yan kasarsa na kamaru don allah annabi da yi me za su zo yi me za su yi ina aiki ina wajen aiki ina kamfanin aiki babu to ai kamata yi ma a neman musu wajen aiki domin su samu su zauna a taimaka musu amma ina babu sun dawo an dauki jaka 65 an ba su domin su koma inda suka fito za su koma suka fito nan me za su je su yi a can gona ne an masu kudin yin gona an ba su kayayyaki an taimaka musu a ba taimaka musu ba wato dai kana ga siyasar kasashen nahiyar afirka ba ta da wani tasiri babu tasiri mamu awal garba babu tasiri sam sam saboda shi kan shi ma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari gaskiya ya kokarin sa kasar najeriya wanda ya ce mutane su koma noma su koma kauye a je a yi noma to kaga wasu kasashen ba haka bane kasar Nijar yanzu ma yanzu ma take neman wato kafa wannan eh, eh, tafiyan na matsalar noma da shauran saboda man fetur man fetur na da kyau arziki ne amma kuma noma ya fi komai shi yasa shugaba buhari ka yi tura yara matasa su koma ƙauye su aje a ni noma idan matasa ba su da abin yi gaskiya na da babban matsala to me shawaranka ga matasar kasashen nahiyar afirka da kuma shugabannin nahiyar afirka akan yadda za a yi a su matasan su daina tafiya su ta misali kamar kasar libya kaga yadda ake kama su ana sayar da su ga bauta to ya wani shawara za ka ba a samari da kuma shugabannin nahiyar afirka akan siyasar su na wannan wakil. ito eh, eh ta farko ni shawarar zan ba matasa shine ba tafiyan ba samun aiki a can wani irin aiki suke yi a can a can ma wani irin aiki suke yi saboda gaskiya kamata a koma makaranta a samu ilimi sosai saboda idan ka je kasar turawa karka zama na mutumin banza wanda bai da mutunci don musan yawancin aikin da suke yacin kuma ba aiki bane wanda ani muke sha'awa mu a nan nahiyar afirka shi ko kakakin majalisar wakilai na najeriya abdulrahman namdas ya wa nasiru adamu hilkaya ne cewa galibin matasan masu tafiya ba su da masaniyar abin da za su iya a wannan tafiya tasu shi yasa suke rawan jikin zuwa turai ta ko halin kaka to gaskiya yadda matasa kokarin zuwa turai a kan libya da sauransu abu ne wanda gaskiya ba ba mu ji daɗin ta ba domin shi na ɗaya yaran mu ba karamin kuɗi su ke biya ba wasu suna biyan kusan 2000 dollars wato zai kai kusan dubu ɗari shida da wani abu to bayan mutum yana da dubu ɗari shida a gani na kaman in mutum da dubu ɗari shida zai iya ma ya kasuwanci ma a gida a nan najeriya to don haka ina gani amma kamata cewa gwamnati ta yi kokari a ba ma matasa aiki matasanmu suna fin gani kamar an fi samun aiki a turai shi yasa bai dame su ba su shiga wannan ruwa a ya ta tafiya wasu su ta mutuwa da sauransu to wannan gaskiya ba daidai ba ne mu a gwamnati a yi kokari ba matasan aiki a tallafa musu wansu a sana da sauransu kuma a wayar da kansu don wasu ma suna tafiyan ba tare da sun san cewa tafiyan suna tsammani kamar za je lafiya launi sai su tar ma an da su bayi da sauransu shi yake kawo matsala din da ke cikin ƙasar abin da ake cewa baka ga wannan gazawa ce ta 'yan siyasa da ke alkawarin za su samar da ayyukan yi karshe sai ka ba ayyukan matasa su rika tunanin za su fi samun rayuwa mai kyau a turai a'a gaskiya yan siyasa ne ruwa ta da ana kokari amma babban aikin shi ne zattaswa ne in kana aiki a ɓannin zattaswa ai ana shiri kamar a wannan kasashe kuɗi da za a yi na bana shugaba zai iya ce to a cikin shekarar nan ga da zai ba mutane aiki kaza in kuma an zo an aikatar da shi ba da wasu da su kai ba jama'a talaka wanda ake tsammanin za su samu wannan in su ɗin suke samu to wannan ba laifi a ciki duk abin da za a in ba a gwamnatance ba ko da za a ce kamfanoni ma za su iya ba da aiki sai gwamnati ta ba da kamar enable environment a ce an ba kowa da dama daidai gwagwado ya yi sana'arsa kuma ba tare da an musguna masa ba to kuma in turawa sun ga aka wasu su taho su zo in investi na Najeriya din abin zai samu karuwa amma in duk lokacin da matasan mu suna gari duk lokaci cewa samun aiki sai turai to gaskiya zadda ana wahala to masu ware Don na kuma kawo ƙarshen wannan shirin sai a wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu Amadu wakilan namu da su kaɗa da Sulaiman Barma, Muhammad Awal Garba da Nasiru Adamu Hilkaya da bakin nasu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.